Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna tsaka mai wuya kashi na ashirin da biyu na marubuciya Jamila Umar wanda ni Mama Hanif nake karanto muku. Sai bayan azahar sa'ad da Fati suka iso lokacin har an kawo abinci daga gidan su baban Amna. Ba su da nisa da babban gidanmu na Murgaye Muhammad Gona. sun san mu kamar yadda muka san su suma. Abincin makula huɗu ne suka ɗauki biyu suka ba ma adda guda biyu. Ni na zuzzuba mana muka ci muka sha ruwa da lemo tunda walima ce aka yi. Amina da Aslam, na ta tsallan murna sun yi sabon gida. Yaran sun fi sabawa da dangin uban shi yasa ma suna tare da su. Ni da tunda na fahimci yadda na zama mujiya da abin nuna sai na kama kaina a cikin ɗakin adda. ko fitowa ban ƙara yi ba tunda muka gama gyara kicin. Sai su maman Sale zaga gida suke yi suna santi bayan sun gama ci sun sha. Abun mamaki hakkar tume da na san gulmar da ta kawo ta, ta fi wacce ta kawo su maman Sale. Sai gabdal asar la'asar baban Amna ya kira ya ce ga masu kawo kujeru nan da wasu kayan. Ba a gyara da wasu kayan. A gyara wajen. Jan aka ya sa muka mike muka ƙara gyara falon da sauran ɗakunan. Kawo kayan yasa dingin su suka shishigo. Mazan su suka rika shigowa da kujeru sai katifa da kafet sai tibin bango guda biyu da sauran tarkace. Sai falon ya sai kowa na faɗin yadda kujerun suka yi kyau da cika ido. Adar gaya sai faman washe baki take yi tana faɗin Bangare na za a fara gyarawa. Nashi sai daga baya. Shagala da ganin abun arzikin ya sa na fito nima na tsaya cikin mutane ana ganin kaya. Nur ce ta tashi tana hannun Habiba a lokacin ba ni da hijabi domin tun da na cire ban maida ba. Kamar daga sama na ji an kira sunana da ƙarfi Asiya sai na jiyo sai ga baki sai gabana ya faɗi ganin Jummai ƙanwa Abubakar ce ita ce autarsu. Kallonta nake yi ina ƙoƙarin daidaita yanayi na jin ban amsa ba sa da ta ta shiga tafa hannuwa tana faɗin na shiga uku na lalace. Wa nake gani haka kamar Asiya jaraba da masifa da bala'i. Jin maganar ta yasa sai hayaniya ta tsaya kallo ya dawo kaina. Ita ko kai tsaye ta shiga nuna ni tana kuma kallon kanwar baban Amna tunda ta dalilinta ta zo gidan. Ita Jummai tana auren ganin mijin kanwar baban Amna ne, su ɗin faccalolin juna ne. Cikin mamaki ta ce, Me ya haɗin ku da wannan jarabar? Ta faɗa tana nuni, tana nuna ni, tana kuma kallon kanwar baban Amna, mai suna Zainab. Ta ce, wai wa? wannan kanwar ya riƙa ce, matar yaya Adamu. Ai sai Jummai ta rabka Salati tana faɗin me ya kai ku jawo wannan wajen nan. to Allah ya kyauta Allah ya sa mu gama taron nan lafiya wani bala'in bai afka ma ɗan uwanku ko wannan gidan ba. Duk sai na tsure na kasa koda kwakwaran motsi kamar yadda siramatu suka yi. Da yake Abubakar suna da tarin zira'a a gidansu ni ma ba duka na san su ba. Sa'ad da rigayya ma ba su san Jummai ba sun fi sanin manyan. Ramatu ce ta kalle tana faɗin wace ce wannan Asiya? Da ƙyar na haɗiye baki bakina kafin na ce Jummai ce kanwa, Abubakar. Ramatu ce ta zaro ido har ta Fati na gefe ta ce subhanallahi. Allah ya sa kada ta watsa taron nan. Ai ba ta gama rufe baki ba Zainab ƙanwar baban Amna ta ce mun san ta sarai Jummai. Ni kaina da na ganta ta zo sai da na yi magana. To amma gudun ka yi magana a ce ka da fitina ya sa ce komai ba. Jummai ta ce ai kin yi kuskure. Wannan matar ba mutum ba ce ina zargin fa mayya ce. Sa'ad da suka saka salati na talata ta shiga tsakiya tana faɗin asha. Wata irin maita kuma baiwar Allah. Kai tsaye jin maita ce in ba maita ba menene? In ta kama kurwan mutum sai ta sai ta Allah. Ya Abubakar sai da zaman zari ya gagare shi ya koma Kano. Komai ya taba da sunan sana'a sai ya lalace. Ta gama lalata masa rayuwarsa ga baki ɗaya. mu ma ta lalata mana rayuwar mu tunda ta dalilin ta uban mu shi ma ya rasa komai nashi in ba mai ta ba menene wannan ki saka mana kurwar dan uwa dan Allah dan girma Allah siya. tun kafin ta gama magana na fara hawaye cikin muryar kuka na ce wallahi ni ba ya bace dangin mu ma babu mayu da sauri kawo kanwar baba ta ce kina kina fa da maita Asiya in ba maita ba menene ina ce ki na biyu ma abin da ya faru kenan an ce shi ma sai da aka rasa dukiya sannan shi ma har yana neman kina neman ransa tunda yana can yana jinya da karaya uku a jikinsa ko ina kika shiga bala'i ne da masifa zai faru to in ba maita ba sai ki faɗa mana uban me kike da shi kalmar maitar da suke jifana da shi yasa na fashe da kuka Ramatu ta rike tana faɗin wata irin maita kuma Hasiya ba maiya ba ce, in da maiya ce da tuni kun sani, ai kun san tushenta asali ma kun sani. Nan fa maganganu ya rika tashi na Abubakar suna ta cewa a bakin 'ya'yan Baba Saminu suke jin labarin, su ma sun ce mai ta gare ni. Adabati ta ce mu ba mu da maita ba mu yi gadin shi ba, da muna da shi da kun ga da ita. Kai tsaye Zainab ta ce ai an ce ana siya, kuka sani ko ita siyan siya ta A daraka da ta kasa magana tun ɗazu sai yanzu da ta daka ma Zainab tsawa kafin ta ce ya ishe ki Zainab kina wuce gona da iri ya kuma ishe ki jifan ‘yan uwata da kalmar maita. Zainab ce ta saki guda kafin ta ce kuna kokarin ɓoye abin da ba zai yi ba ya rikayya to in ba maita ba ce ku faɗa mana menene sai mu ji. A Adargaya sai ta kasa magana Ramatu ta ce kaddara Allah ce Asiya ba mayya ba ce kuma ba ta da masanin gaibo. kuma wannan maganar da kuke yi kamar kuna jayayya da ƙaddarar Allah kuma daidai yake da ku ko daidai yake da ku yarda da ƙaddarar Allah ba maganganun Ramatu ya suka yi shiru Jummai ta tabe baki kafin ta ce wallahi kada ku yarda da maganar su gwara ta tafi tun kafin tun kafin abu ya lalace jin maganganun ta ya sa kannansa suka fara cece ku ce. sai na bar gidan kada na ja musu wata asarar. Kuka nake yi da bakina da zuciyata ta ya ta bani ta bani mamaki yadda ta shiga tana masifa sun zo sun tozarta ta tunda sun tozarta ni. Tabbas jini jini ne dan wanka zai iya maka abu amma shi ba zai iya ɗaukan wani ya maka ba. Magana ce ta ki suna ta tafka bala'i kan sai na bar gidan har suna haƙilan za su fitar da ni. Ita kuma Adarka ta ce ba zan tafi ba, ba su isa ba. Ganin abin na neman yiwuwa ya sa na ce ma ya bari na tafi kawai. Idanuwanta jajir ta ce ba fa za tafi ba, ko da suke tunanin nan gidan ɗan uwansu ne ni ma sun yi tunanin ni ta ce. Saboda haka ni ta sace ina da iko da komai nashi. Ina Talatu ta gaya ni ta yi yawa ga maza masu kawo kaya sa ta ce ma adda ta bari na tafi kawai. Ta kalli Ramatu tana faɗin Ramatu ku je gidanki da ita. Ramatu ce take da kai sai ta rike min hannu na koma ɗakin hada ina share kwalla. Na saka hijabi na da takalmi na. Habiba sai kuka take yi tana faɗin Hadasiya ki yi hakuri. Ban iya mata magana ba Ramatu ce ta karɓi nur ta goya muka fito. Amma duk da haka rigimar bata ƙare ba. Kamar wasa za mu fita muka bangaji juna da baƙin da suka shigo. Ni ban san yadda abin ya faru ba sai gani na yi ɗaya daga cikinsu ta faɗi ƙasa tana faman burgima da ihu. Suna ganin haka wata mata ta ƙwalla ƙara tana faɗin kurke ta, ta tabbata mayya ce ta kama ladidi. Ta faɗa cikin ƙaraji. Ni dai na juya ina sansani me ke faruwa ba zato ba tsammani na ji an cakume ni. An yo baya da ni ana faɗin ba zan tafi ba sai na tsallaka matar da ke kwance. Tana fusga kamar mai aljanu. Rama tana jana tana faɗin Asiya ba mai ya ce don Allah ku bari mana. Tana yi sa'ad da na yi na talatu fari take shedan ya shigo gidan nan don Allah ku bari mana. Ba wanda ya saurare su. Sun rike ni ‘yan uwan baban Amna suna ta rantsuwa sai na tsallaka matar da ke kwance sannan za su kyale ni. Ni kuma na riga na ruɗe na ɗumauce domin ban taɓa ganin wannan tashin hankalin ba. Ganin sa'ad da Fati su ma sun taso sun tare ni yasa Zainab ta ce ma mazan da suka kawo kaya su rufe kofa su zo su kuma kama musu ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban taba zaton haka rayuwa take cikin tsaka mai wuya ba sai ranar. An ce sarkin yawa ya fi sarkin karfi sun fi mu yawa sa da ba za su iya da su ba sannan ga maza haka wannan, miji ya rike ni dama ni ba abki ba matan kuma su ma suna kai min duka ta ko'ina, hijabin jikina haka aka ya gashi aka yar. Ana ja min rigar jikina, 'dan ko na ta kan shi. Gashi na ya bazu haka suke ja min gashi suna tunkuɗa ni. Su Ramatu na faman tare min, amma ina sun fi ƙarfinmu. Ba na son na tsallaka ta saboda ni ba mai yawa ce. Ga gida ya cika da ifata-ifata da a wasu suka fita waje suka rika yihun an kama ma an kama mayya. Kafin ka ce me gida ya cika da mata da maza. Sai da suka yi min duka suka yayyaga min kayana daga ni sai suke da burezi a gaban mutane. Mata da maza, Ramatu ta rufa min hijabinta suka cire, suka watsar da addar ƙayya. Tana ta ihu sai kiran wayar baban Amna take yi baya ɗauka. Su kuma sun yi rantsuwa wallahi tallahi sai na tsallaka ta ko su halaka ni. zarcin da ban taɓa ganin irin shi ba tsirara suka kusa yi min daga ni sai su Haka nake wani irin kuka zuciyata na zafi kamar zan mutu. Addaba ti kuka, addar ƙayyama, Habiba ma kuka, Ramatu ma haka. Duk wani mai imani da idon shi bai rufe ba sai da ya tausaya min. Na tsuguna na rufe na ina kuka ina faɗin wallahi ni ba mai ba ce. Wani saurayi ne ya ce ki tashi ki tsallaka ta sai mu tabbatar ke ba mai ba ce. Ban yi shawara da kowa ba na mike ina duƙe jikina na tsallaka matar na da ke farfashi. Bata tashi ba suka ce sai na kara na kara shi ma bata tashi ba suka ce sai na kara Cikin ikon Allah ina kara yin nauku sai ga ta ta mike tana faman zari ido. Ganin mutane akan ta yasa take faɗin lafiya me ya faru? Kawai sai wajen ya ruɗe da hayaniyar la wallahi da gaske ya ce. Ko kafin nayi wani yunkuri sun rufe ni da duka in na Talatu ta fita da gudu. Wata tana neman agajin jama'a. Adargaya ta shiga cikin su tana ihu tana faɗin Ku bari mana! Ramatu kuwa wayarta da ko ta kira mijinta ita kanta garin kare ni dukanta ake yi. Nur sai faman tsala kuka take yi. In na Talatu na kofar gida ta ga zuwan mijin Addarkaya a mota. Dama yana hanyar zuwa ne bai ga ko kiran Addarkaya ba. in talata Talatu ta nufe shi cikin tashin hankali tana faɗin za su yi kisa. Wallahi za su kashe ta. Hankalinsa ya tashi jin hayaniya ya fada gidan a Shi kanshi ya shiga tashin hankalin ganin gidan cike da mata da maza. Dama tare yake da abokin shi. Adarga yana ganin shi ta nufe tana kuka fadi take yi wallahi wani abu ya samu Asiya. Ba ni ba har kai. Ba ni ba ba ni ba kai har abada Adamu. Bai tsaya jin basi ba suka fara watsa taron suka watsa suka fara tara watsan taron jama'a Jummai da Zainab sun fi kowa zakewa wajen duka na. baba Amna da abokinsa sau kwace ni lokacin sun ga mai mullis. Bakina da jini, na da kaina da goshina duk an fasa mini. Sun samu nasarar balle zaren Brezia ta ta baya dalilin da ya sa na kwanta a ƙasa na rufe na da hannayena. Ina wani irin kuka mai cin rai. Ramatu ce zai sauri ta kunce Nur daga bayanta ta zo ta rufa min zani. Adda Fati kuma ta cire hijabinta ta ɗago ta saka min tana kuka. Baban Amna ne ya ce me ke faruwa ne haka? Nan Zainab ta shiga warware masa komai ta ƙara ce da faɗin Ladidi fa ta kama sai da muka saka ta tsallaka ta sau uku. Sai gashi ta tashi. Ladidi cikin mamaki ta ce ni ni fa ina ga larura ta ce ta tashi ina da aljanu kuma suna yawan bugar da ni na faɗi. Sai wajen ya shiru. Baban Amna ya ce fi sabilillahi me haka? sai ku ce ta tafi gida me amfanin wannan tozarcin ni dai kuka kawai nake yi rama ta ce ta kalle na tala tana faɗin inna nura ya zo zan tafi da asiya sai mu wuce gidana inna tala ta ce i kada ta koma ta tada ma amma hankali ku je can gidanki kawai ta amsa da to a dafati da habiba suka kama ni na tashi aka ƙara ɗaura min zanin goyon nur Ga hijabin addafati aka ƙara gyara min. Da ƙyar nake tafiya domin fuskata ta yi sintin saboda duka. Addar gaya kuwa faɗi take yi wallahi ni kuka tozarta ba dai ni kuka yi wa wannan tozarcin ba take faɗa cikin tsawa da ƙaraji. Ba wanda ya kula ta sai mijinta da ke ce mata ta yi haƙuri. Ko ta kan shi ba wanda ya yi tunda yana maganar. Ai da an kore ni ne ba sai an dake ni ba. kenan shi ma ya amince da komai da ake yi a kaina. Nura da mai daidaita ne ya zo tun da Ramatu ta ce ya zo da abin hawa. Nura sai salati yake yana faɗin na yanzu haka mutane suka zama jahilai me ya haka nan girma Allah. talatu ce ta girgiza kai ta ma kasa magana ta ko takalmi babu. Daga ni sai Ramatu muka shiga cikin adaidaitan muka tafi Inna Talatu ta ce yanzu su ma za su tafi can gida. Abin da ba sani ba tuni su maman Sali sun zama jiki sun koma gida sun kai ma amma labarin da abin da ya faru. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Assalamu alaikum.